ويدخلهم الجنة عرفها لهم ya shigar da su aljanna ranar alkiyama wadda ya musu bayanin siffofinta a duniya suka gane ta kuma yana sanar da su gidajensu da masaukansu a lahira